بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبر بقوي قوة جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan oktoba 1996 a sheikh muhammad nasir din albani har yanzu bai gushe ba yana bayyana mana waɗanda shari'ar musulunci ta shar'anta a yi musu sallah ko da yake sallah ɗin ba wajibi ba ne a kansu shine ya ce asani mutum na biyu shine shahidi bayan ya kawo mana al'awwal mutum na farko wato yaro wanda bai balaga ba to ya kawo mana hadisai hadisi na farko a ƙarƙashin wannan ya kawo hadisi na biyu da hadisi na uku mun karanta hadisi na hudu lokaci ya ƙure mana don haka za mu ce arrabi'u an uqba ibn amirin aljuhani hadisi na hudu daga uqba dan amir aljuhani أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد أهد صلاته على الميت بعد ثمان سنين النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ya fito ya je ya tsaya akan kaburbukan mutanen da aka kashe a yakin Uhudu ya yi musu sallah irin sallar gawa bayan shekara takwas da mutuwarsu amma annabi ya tsaya kabarin su ya musu sallah kal muwaddi lil ahya'i wal amwati wannan sallah da annabi ya musu kamar ban kwana ne yake yi wa masu rai da matattu sun man sarafa ilal mimbar sannan sai ya juya ya shigo masallaci ya hau kan mimbarin shi fahamidallaha wa asna alaihi ya gode wa Allah kuma ya yabi Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhir khutbatil haja al mubaraka faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace inni faratul lakum ni zan gabace ku ma'ana zan wuce in tafi in riga ku zuwa lahira haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa sahabbai cha kuke yi ku za ku rigaye ni mutuwa annabi yace ni ne zan rigaye ku mutuwa sa'annan ku zo ku biyo ni dai dai dai dai fa salawatullahi wa salamuhu alaihi shine yace inni faratul lakum ni zan gabace ku wa ana shahidun alaikum kuma ni zan yi muku shaida wannan maganar annabi yana yin ta ne da sahabban nan da aka kashe a yakin uhudu da kuma waɗannan sahabban da ya zo ya tara a masallaci annabi ya ce zai musu shaida wa inna maw'idakumul haudu alƙawarinmu inda za mu haɗu da ku shine a bakin tafkina wa inni wallahi la anzuru ila haudil an manzon Allah ya ce na rantse da Allah a yanzu ɗin nan ina ganin tafkina wa inna arbahu kama baina ailata ilal juhufa fadin wannan tafki nawa kamar daga aila baitul maqdis zuwa juhufa inda miƙatin mu mutanen magarib yake kenan inda kogin mali yake ma'ana tun daga baitul maqdis kamar zuwa kogin mali ya fadin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan wa inni utitu mafatiha khaza'inil ardi manzo Allah yake kuma ni an bani mabudai na taskokin ƙasa ma'ana wannan duniya baki ɗaya an danka mabudan taskokinta a hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aw mafatihal ardi ko kuma mabudan ƙasa ɗin ma'ana mai riwaya yake shakka mabudan taskokin ƙasa ne ko kuwa mabudan ƙasa ɗin wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di annabi ya ce wallahi ba na tsoron ku yi shirka a bayana saboda na karantar da ku aƙida alƙur'ani da sunna walakin akhafu alaikum duniya sai dai duniya nake ji muku tsoro an tatanafasu fiha wa taqtatilu fi fatahliku kama halaka man kana qablakum ku zo ku yi ta gogoriyo kuna rige-rige wajen neman duniya har ku zo kuna kashe junanku ku hallaka kamar yadda waɗanda suka zo kafin ku suka hallaka qala mai riwaya uqbatu yace fakanat akhira nazaratin nazartuha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama wannan shine gani na karshe da nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan ban sake ganin manzon Allah ba sai dai an je kiyama kenan faradiyallahu ta'ala anka ya uqba أخرجه البخاري بخاري فتر دا wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 164 da shafi juz'i na bakwai shafi na 279 da shafi na 280 da shafi na ɗari uku da biyu daidai wa muslimun haka al'imamu muslim a cikin juz'i na bakwai shafi na sittin da bakwai wa ahmad da al'imamu ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da arba'in da tara da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da uku da shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu wasiyaqu lil bukhari wannan lafazi da aka kawo na bukhari ne wa ziyadatul ula was thaniya was sadisa was sabi'a lahu ƙari da aka samu na bayani a cikin wannan riwaya na farko da na biyu da na shida da na bakwai dukkansu na bukhari ne ƙari na farko shine ba'ada samani sinin ƙari na biyu shine wanda yake cewa kal muwaddi ilil ahya'i wal amwati ƙari na shida shine wanda yake cewa ad-dunya ƙari na bakwai kuma da yake cewa wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها الإمام مسلم كما شيني الرواية شأك سامو قالي نبي إنن دا نبير قالي نبير شيني دا يتي وإن أربه كما بين أيلة إلى الجهفة to daga wannan ƙari na biyar har zuwa ƙarshe zuwa na bakwai duk imam muslim yayo a cikin littafin shi wali ahmad al'ula ila rabi'a al'imamu ahmad kuma ya ruwaito ƙari na farko da ƙari na biyu da ƙari na uku da kuma ƙari na hudu ƙari na uku shine yace fahamidallaha wa asna alaihi ƙari na hudu kuma shine da yace wa inna maw'idakum alhaudu رواه البيهقي الإمام البيهقي يروي تونا حديثي هرو يو أتكم مجلد نهدو شافي نقوم شاهدو وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة الإمام البيهقي يو دك الرواية ننقبا سيدي رواية تأكو دتبير مبينا سو وأخرجه الطهاوي الإمام الطهاوي هروي ويافتر دونا حديثي أتكل لتافنش مشكل الآثار أتكل مجلد نفركو شافي ندري بيودة تسعين وكذا النسائي هكا الإمام النسائي أتكل مجلد نفركو شافي ندري بيودة سبعين دبقوي والدار قطني دا دار قطني أتكل شافي ندري ديدة تسعين دبقوي مختصرا أما دار قطني أرويتو أن حديثي نشيد نسائي أتكأيتي بس يودك الرواية ينبا وعند الدار قطني الزيادة الأولى الإمام الدار قطني شما يايو رواية قارن زيادة تفرقو إنا شوا بعد ثمان سنين to wannan hadisi da albani ya kawo ya kafa hujja da shi dangane da cewa wanda aka kashe a filin daga shari'ar musulunci bata wajabta a yi mishi sallah ba ko da an shar'anta sai kuma ya ce qad yaqulu qa'il mai yiwa wani ya ce laqad sabata fi hadhihi al-ahadith al-mashru'iyyatu salati ala shuhada'i ai waɗannan hadisai sun tabbatar da shari'a ta shar'anta ainihin wato a yi sallar gawa ga waɗanda suka yi mutuwar shahada wal aslu annaha wajiba to asali sai a ce abin ya zama wajibi kenan falimaza la yuqalu bil wujub to tunda haka ne dan me ba za a ce wajibi bane tunda gashi annabi yayi ko to dan me ba za a ce wajibi ba qultu ni muhammad nasiruddin al albani albani mai littafi sai na ce lima sabaqa zikruhu fil mas'alati samina wal 50 yace saboda bayanin da na riga na gabatar a cikin mas'ala ta 58 ita ce me cewa annabi bai yi wa waɗanda suka yi mutuwa a shahada a uhudu sallah ba ashe wannan dalili ne da ke cewa ba lalle bane a yi musu wa nazidu ala zalika huna fa naqul yace anan zamu kari sai mu ce laqad istashhada kathirun min as-sahaba fi ghazwati badr wa ghayriha ai an samu da yawa daga cikin sahabbai sun yi mutuwar shahada a yakin badar da wasu yaƙoƙi wa lam yunqal anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla alaihim kuma ba a ciro cewa annabi ya musu sallah ba ko mutanen da suka yi mutuwar shahada wurin yakin badar babu sahabin da ya bada labarin cewa an yi musu sallah a ainihin wato wannan rasuwa da suka yi mun fahimta ko walau fa'ala da a ce annabi ya yi wa mutanen da suka yi mutuwar shahada a yakin badar lanaqaluhu anhu da sahabbai sun ɗauko wannan labari daga annabi sun zo sun gaya wa duniya fadalla zalika anna salata alaihim ghairu wajibatin sai wannan ya nuna cewa ashe yi wa waɗanda suka yi mutuwar shahada sallar gawa ba wajibi bane ولذلك قال ابن القيم كان هكا نسبه هكا ابن القيم يفدي في تهذيب السنن أتكلم لتافن شمي سنة تهذيب السنن أبي داود نايمنا بياني أكن وانا لتافي ما قلني دسوا قباتا a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da biyar amma wannan littafi ba a cika buga shi mustakilli a ƙashi kaɗai ba ma'ana an fi buga shi ko a buga shi a ƙarƙashin sharhin khattabi ma'alimus sunan a ƙasa ko kuma a buga shi a ƙarƙashin sharhin aunul ma'abud na shamsul haq al-abadi amma ba a cika buga shi shi kadai ba saboda sharhi ne takaitacce saboda haka sai dai a samu wani sharhi na Abu Dauda a sa matanin Abu Dauda a sama a sa kamar sharhin Abu Sulaiman al-Khattabi a ƙasa ma'alimus sunan sai kuma a zo a sa tahzibus sunan ko kuma a sanya aunul ma'bud a sanya kuma ainihin shi tahzibus sunan din galibi haka aka fi buga shi to abin ga abin da Ibn Qayyim ya faɗi yace a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da biyar wasawabu fil mas'ala abin da yake daidai a cikin wannan mas'ala annahu mukhayyarun baina salati alaihim wa tarkiha liman ko musulmi yana da zaɓi game da yi wa waɗanda suka yi mutuwar shahada sallar gawa ko kuma ya bar sallar gawa ɗin limaji'il asari bi kulle wahidin min al'amraini saboda hadisai sun zo da tabbatar da kowane ɗaya daga cikin biyu ɗin ko dai a yi sallar ko a bar yi musu sallah ɗin duk an samu hadisai sun zo akan haka wa hadha ihdar riwayati an al-imam ahmad wannan na daga ɗaya daga riwayoyi waɗanda aka ruwaito daga al-imam ahmad ma'ana al-imam ahmad yayi maganganu da dama to wannan na daga riwayoyi wadda aka ruwaito imam ahmad yace in ka so ka yi musu sallah kai in ka so ka bari musu sallah ka bari don ba dole bane kana da zabi sai ibn al-qayyim yace wa huwa al-yaqu bi usulihi wa madhhabihi wannan magana ita tafi dacewa da usulul fiqh ka'idojin shi ainihin al-imam ahmad da kuma ainihin tafarkin mazhabin shi ma'ana ko kai musu sallah ko ka bari musu sallah din ɗaya ne qultu ni albani albani mai littafi sai na ce wala shakka anna salata alaihim afdalu min at-tarki babu shakka yi musu sallah din yafi falala fiye da a bari musu idza tayassarat in dai har an samu dama li'annaha du'a'un domin ita sallar gawa addu'a ce ga mamaci wa ibadatun kuma ibada ce ga shi wanda ya sallar gawa din to ashe yin ta yafi barinta mun fahimta ko to kun ji mutane na biyu waɗanda shari'ar musulunci bata ce dole a yi musu sallah ba amma in an ya halatta mutum na farko yaro da bai balaga ba mutum na biyu wanda ya mutuwa shahada as-salisu na uku man qutila fi haddin min hududillahi wanda aka kashe shi saboda ya taɓo wata doka daga cikin dokokin Allah li hadisi Imran ibn Husayn saboda hadisin Imran dan Husayn anna imra'atan min Juhaina atat nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama wa hiya hubla min zina wata mace ce ta je ta ainihin yo cikin shege da ba uba sai ta taho wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama faqalat ya nabiyallahi sai ta ce ya annabin Allah asabtu haddan fa aqimhu alayya na tabo dokar Allah dan haka ka tsaye mini da haddi fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama waliyaha sai annabi ya kirayi waliyinta ko ubanta ko wanta ko marikinta ko wani wanda yake wakilinta mai kula da ita faqala to daga nan ne malama kun san malaman fiqhu suka ce mace ba ta aurar da kanta wannan ijma'in malaman musulunci ne sai dai abu hanifa da shi da wasu 'yan mazhabin shi suka ce sai dai ta samu wakili suka ce mace ba za a ce waliyinta ba sai a ce ma'ana mace sai a ce waliyinta namiji sai a ce wakilin shi yana wakilta shi mace kuma sai a ce waliyinta to sai suka ce mace ba za ta aurar da kanta ba sai dai a samu waliyinta ya aurar da ita to waɗannan na daga irin dalilan da ashe ita mace duk inda take dole sai an samu wani ya tsaya mata gashi anan haddi ne za a tsayar mata ita ta kawo kanta ba sai a tsaye mata ba to amma ta yi furuci ta tabbatar babu wani binciken shaida kenan amma sai annabi ya ce a je a kira waliyinta ko ubanta ko wani mai kula da ita faqala annabi ya ce ahsin ilaiha ka je kai ta kyautata mata duk abin da ya kamata a mata na kyautata mai ciki a mata fa idza waba'at idan ta haife fa'tini biha a zo min da ita ka zo da ita fa fa'ala wannan mutum ya je kyautata mata lokacin da ta haife sai aka zo da ita a wata riwaya aka ce sai da ta zo da dan dan sai annabi ya ce a koma a shayar da shi tukuna to daga baya ta sake zuwa da shi har annabi ya dauki gurasa ya mika wa yaro aka ga yaro ya fara cin gurasa ma'ana ya cancan zai iya cin abinci da kanshi sai a karba yaro ita kuma aka je aka tsaye da haddi a kanta a karkashin haka ba daga haihuwar ta ne za a kama ta a jefe ta ba balle kuma a ce tana da ciki saboda ka'ida qur'aniya tana cewa wala taziru waziratu wizra ukhra wani baya daukar laifin wani wannan da ke cikin ta bai da laifi wannan ɗa da ta haife bai da laifi don haka yana da haƙƙin a haife shi tukuna a shayar da shi nono har ya kai matsayin da zai iya cin abinci da zai rayu a ɗabi'ance sannan sai a kashe ta fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama fa shakkat alaiha siyabaha sai annabi ya bada umarni ya ce duk a ɗaɗɗaure tufafinta a jikinta ma'ana a mammakale tufafinta sai ce fa shakkat daga ashauka kamar duk a sanya ainihin kukulle a kukulle a safil a mammatse saboda kada garin jifa ta fada a gatsiraicinta summa amara biha farujimat sai annabi ya bada umarni aka jefe ta summa salla alaiha sannan annabi ya tashi ya mata sallah mahallin shahid kenan mun fahimci wannan ashe wanda aka kashe cikin haddi daga haddodin Allah ya halatta za a iya mishi sallah ko bai halatta ba ya halatta to shine abin da Muhammad Nasiruddin Albani yake maka ishara akai fa qala lahu Umar sai sayyidina Umar yace tusalli alaiha ya nabiyallahi wa qad zanat ya annabin Allah wannan mace ta yi zina an jefe ta kuma kai mata sallah fa qala sai annabi yace laqad tabat taubatan hakika ta yi tuban da yake lau kusimat baina sab'ina min ahlil madina la wasi'athu da za a kasafta wannan tuba na ta ita kadai ga mutum saba'in cikin mutanen madina da ya ishe shi su shiga aljanna balle ita kadai ma'ana ta yi tuban da ike ita kadai take da shi amma da za a ɗibi wannan tuba a kasafta wa gida saba'in na madina sai sun shiga aljanna balle ita kadai to dan me ba za a yi mata sallah ba to menene tuban shine kawo kanta da ta aka tsaye mata da haddi وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى النبي يتي كاسا متوبة وان دي فينا تفللا سبو دا كاو كانت دا تيتميك كانت دا الله مدوك كنسر كي أطيمة دا هدي تو قائدة بإجماع العلماء duk mutumin da ya wani laifi da ya cancanci haddi ya kawo kanshi aka mai haddi ko kuma aka kama shi aka tsaye mishi da haddi wannan matsala ta kwaranye a nan duniya an je kiyama ba ta daga cikin matsalolin da Allah zai bincike shi akai amma wanda yayi Allah ya suturta mishi asiri in ya tuba shikenan in bai tuba ba to yana cikin aqida ahlus sunna wal jamaa cewa wannan mutum yana karkashin yadda Allah ya nufa da shi in Allah ya so ya gafarta mai sai Allah ya gafarta mishi wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta ishi komai in Allah ya nufi da mishi azaba gwargwadon wannan laifi nashi tunda bai kai shirka ba sai ya azabtar da shi daga ƙarshe sai ya fitar da shi daga wannan wuta sai ya ainihin saka shi a cikin gidan aljanna saboda Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai ya ce liman yasha idan Allah bai nufi da ya gafar ba sai mishi azaba gwargwado kenan أخرجه مسلم الإمام مسلم يفتد وانا أتكن جزء نبي شافي نتلي ديدا أشرين دا وأبو داود دا الإمام أبو داود أتكن مجلد نبي شافي نتلي بيو دا تلاتين دا أكو والنسائي دا الإمام النسائي أتكن مجلد نفركو شافي نتلي بيو دا سبعين دا تقوس والترمذي دا الإمام الترمذي أتكن مجلد نبي شافي نتلي أكو دا أشرين دا بيار وصححه الإمام الترمذي يا إنغان تونا حديثي ka'ida kenan gurin malaman hadisi idan ka kawo hadisi idan an samu wani malami da ya gabace ka ya taba inganta shi sai ka kawo wannan magana tashi sannan kai kuma kai shiru to ka yadda kenan ko kuma ka faɗi wata kalma kai tsaye da ke nuna ka yadda in baka yadda ba kuma ka soke wannan magana ka dasa taka amma da dalili ba da ra'ayi ba a ilimi ake abin in baka da ilimi sai ka tafi makaranta in ka zauna zaka mutu da bakin ciki والدارمي ده الإمام الدارمي أتكن جزء نبي شافي نتري إيدا تمانين والبيهقي ده الإمام البيهقي أتكن مجلد نهو شافي نشا تقوز لكم شافي نشا ترى ورواه ابن ماجة الإمام ابن ماجة ما يرويته وانا حديثي كاغا وانا واون ديتي ورواه ابن ماجة ya sha bamban da wancan wawi da yake cewa wa abu dauda wan nasa'i wa tirmidhi wa darimi wal baihaqi dukkan waɗancan wawu wa wawul afasi ne amma wannan warawahu ibn maja wawu isti'naf ne saboda sabuwar magana ce yace kuma ibn maja ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 116 zuwa 117 sai ce muhtasaran a takaice to kaga dan haka ya ware ibn maja saboda ibn maja bai ruwaito hadisin cikakke kamar yadda sauran malaman suka ruwaito ba to mutum na uku kenan wanda shari'ar musulunci ta shar'anta za a iya mishi ainihin wato sallar gawa amma ba wajibi bane ma'ana da za a kashe mutum saboda ya tsaye da wani haddi da ya tabo to da za a je a rufe shi a makabarta ba a mai sallah ba babu komai to amma a yi mishi sallah din shi yafi الرابع متن هدو وند شرع مسلمتي تا شرعا تأيمش صلى أما بتوجب تابا الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم fajiri ma'ana mai tantagariyar laifi wanda ya durmusu ya yi zurfi a cikin saɓon Allah da ayyukan haramun mislu tariki salati kamar mai barin yin sallah wanda kwata-kwata bai yin sallah ko kuma bai yin sallah akan lokacinta wa zakati ko kuma baya bada zakka ko bai bada zakka akan lokacinta ku sani da cewa rashin bada zakka akan lokacinta yana daga cikin manya-manyan fasikanci fa zakka ba da ita a lokacinta wajibi ne don haka shari'ar musulunci ta shar'anta za ka iya ba da zakkarka tun kafin ma lokaci ya yi a ƙarƙashin haka annabi ya karɓi zakka abbas ta shekara biyu ma'ana da ta bana da ta baɗi mun fahimta saboda a zakka akwai haƙƙin mutane akwai kuma haƙƙin allah maɗaukakin sarki sa'an nan zakatul fitri cikin malaman fiƙihu akwai waɗanda suka ce za a iya ba da zakatul fitri kafin sallah da kwana biyu ko da kwana uku wasu ma suka ce kai idan azumi ya shiga a yau kai azumi na farko zaka iya bada zakatul fitrinka mun fahimci wannan saboda me saboda kallon cewa akwai haƙoƙin 'yan adam a ciki to a gabatar musu da wannan haƙoƙi nasu mun fahimci wannan da kyau jama'a to don haka a cikin shari'ar musulunci babu wata doka da ta hau kan yaro da mahaukaci sai zakka da a ce yaro karami uban shi zai mutu ya ban mishi kuɗi da suka kai nisabin zakka dole duk shekara sai an fitar da wannan haƙƙi da a ce mahaukaci zai mallaki kuɗi dole ne wanda ke kula da waɗannan kuɗi duk shekara sai ya fitar mishi da zakka mun fahimci wannan saboda me akwai haƙƙin Allah a ciki akwai kuma haƙƙin bayan Allah idan haƙƙin Allah zai sauka akan wannan yaro da mahaukaci saboda ba su da hankali to haƙƙin jama'a ba zai sauka daga kansu ba mun fahimci wannan da kyau shi yasa a ka'idar musulunci idan shekara goma da suka wuce kasan baka fitar da zakka sai ka biya in ba haka ba za ka ci wuta tun daga filin kiyama tun daga filin kiyama za a kwantar da kai shimfiɗe rigingine waɗannan kuɗi naka a zo ainihin in awaki ne a jero su su rinka fareti a kanka har sai an zo kanka wajen hisabi idan shanu ne in raƙuma ne idan kuɗaɗe ne kuma a narke su su zama farantai a rinka liƙa maka a goshi da gefen jikinka ka ɗanɗana wannan dukiyar taka ka ji shi yasa kuma zakka din har mata da ke cikin gida in sun mallaki kuɗi za su yi zakka har mata kowa ya mallaki kuɗi zai zakka duk dukiya in ka mallaka kowa ce ce ke kowa ya kai za ka yi zakka in kuma baka yi ba bala'i zai fara samun katin a duniya to sai zama mutum yana jinkiri ko bai bada zakka sai ya mutu to shari'a ta shar'anta a iya mishi sallah amma kuma da za a ƙi mishi sallah ɗin to babu komai wazzani da mazinaci shi ma haka wa mudminil khamri da wanda yake dimantan shan giya wa nahwihim minal fussaq da makamantansu daga cikin fasikai fa innahu yusalla alaihim ya halatta ayi musu sallah illa annahu yanbaghi li ahli ilmi wad dini an yad'u salata alaihim sai dai ya kamata waɗanda suke malamai ne da kuma masu kula da addini su daina yi wa waɗannan sallah wani ɗan iska ya mutu ɗan ƙwaya in aka kira malami zai ce a'a ai ba zan yi mishi sallah ba ba ba ku daina yin munafunci so ake akwai mutane addini kai tsaye annabi in ba zai wani sallah ba cewa yake ba zan yi ba sai dai ku yi to kai ma malami an kira ka wani bai yin sallah sai aka ce a'a zo ai mai sallah sai ka ce a'a ba zan yi mishi sallah ba mun fahimta me yasa saboda shi baya yin sallah ba sai ka ce ba zan yi mishi ba saboda shi dan wuta ne a'a waye sanar sheka a'a ba zan yi mishi sallah ba saboda shi baye ko ba zan yi mishi ba saboda kaza tun daga shi din mun samu ko sallu ala sahibikum za mu zo kuma mu ƙara samun haka uqubatan wannan dan ya zama uquba ga su masu yin irin waɗannan laifuffuka wata adiban kuma a ladabtar da li amsalihim ga makamantansu waɗanda ke da rai ko wane ya mutu liman ya ki mai sallah wane ya mutu gobe zai ga ɗaya dan iskan ya taho ana haɗa sahu da shi kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya aikata wa fi zalika ahadith akwai hadisai akan haka al-awwal hadisi na farko an abi qatada ta qala abu qatada yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya li janazatin sa'ala anha idan aka kiraye annabi sallar gawa sai ya tambaya mutumin kirki ne ko mutumin banza fa in usniya alaiha khairan khairun in aka yabo na alheri ai wannan mutumin kirki ne akwai alheri qama fa salla alaiha sai annabi ya tashi ya je wannan gawa sallah wa in usniya alaiha ghairu zalika idan aka yi wa wannan gawa yabo na banza aka ce ai wannan mugu ne ai ya mutu an huta qala li ahliha sai annabi ya ce ga dangin gawar sha'anakum biha ku je ku karata can wa lam yusalli alaiha annabi ba zai wannan gawa sallah ba jama'a mun fahimci wannan da kyau babu munafunci cikin addinin musulunci wanka ne ya mutu ko ubanka ko kaninka kowaye ya mutu yana saba dokar Allah an ka zo a zo ubanka ya mutu ko uwaka kowaye a'a ba za mu mishi sallah ba saboda wannan wa naka baya yin sallah shikenan ba za a yi mishi sallah ba saboda kaza shikenan kawai sai a fito karara a faɗi gashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko to kuma me yasa annabi yake tambaya gashi kuma addinin musulunci an ce ana amfani da zahiri ne to ka'ida ita ce wanda ake rayuwa da shi aka riga aka san halin shi a bayyana na gari ko na banza kaga wannan ba sai an tambaya ba amma wanda ba a san halin shi ba to sai annabi ya tambaya saboda ba daidai ba ne a ga annabi ya je ya tsaya gawar wani dan giya ko mazinaci ko wani dan iska ya nemi shi sallah sai a ce kun ga kuma irin waɗannan yan iska ma yake wa sallah to dan haka sai ya tambaya ashe kai ma yanzu da kake babban limami sai ka bincika eh wannan dinnan da kuka ce mu zo mu mishi sallah ba mu san shi ba fa mutumin kirki ne ko mutumin banza e to ba laifi dai wataran ya zo sallah wataran kuma ya ki zuwa ya ce to ku sha'anakum biha ku je ku karata can da kayan ku akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin mujalladi na biyar shafi na 399 da kuma shafi na 300 daidai da shafi na 301 wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mujalladi na farko shafi na 364 wa qala al-imam al-hakim yace sahihun ala sharti shaykhain wannan hadisi ya inganta a bisa shartin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi ya muwafaqa da hakim albani yace wa huwa kama qala haka abin yake kamar yadda suka faɗi muhammad nasiruddin al-albani kenan الثاني حديثي نبي عن جابر بن سمرة قال جابر بن سمرة يتي مرض رجل فصيح عليه wani mutum ya yi rashin lafiya sai aka fasa mishi kuka an tsammaci cewa ya mutu ne faja'a jaruhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala innahu qad mata makwabcin shi ya taho da gaggawa ya gaya wa annabi ya ce ai wannan mutum ya mutu qala sai shi wannan ainihin wato sai annabi ya ce wa ma yudrika ya kai kasancewa ya mutu qala ana ra'aituhu yace ni na ganshi ma'ana na ganshi a kwance ya mutu kuma naji an fasa kuka qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace innahu lam yamut wannan makwabci naka bai mutu ba tukuna qala faraja fasiha alaihi to yaya aka yi annabi ya san cewa bai mutu ba labudda an yakuna hadha bi tariqil wahyi sai dai ta hanyar wahayi don annabi bai san gaibu ba mun fahimta to irin waɗannan hadisai ne sai ka ji mutum ya zo ya ce ai annabi ya san gaibu me gaibu ne abin da ake nufi gaibu shine abin da yake a ɓoye to in ya zama annabi ya san shi to ai ya zama ba gaibu ba kenan Allah ya fito da shi sarari dan haka Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu faqad a'zama ala Allah firya yayi babban ƙarya ga Allah Allah madaukakin sarki ya ce qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa masha Allah ila akhiril ayat hadin da yake cewa wala a'lamul ghaiba ban san gaibu ba walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhairi li nafsi wa ma masaniya su da a ce na san gaibu da na jawo kaina alherai masu yawa da kuma mugun abu bai shafe ni ba shi yasa annabi bai san gaibu ba wannan ita ce aqidar musulmi aqidar duk da ta saba wannan aqidar maguzawa ce su bishir al-muraisi bishir al-muraisi da suka shigo cikin musulunci suka zo suka kawo waɗannan aqidoji nasu na maguzanci shi yasa kullum ba maguje musulunta to a rinka kafa kafa a koya mai addini in ba haka ba kuka bar shi cikin jahilci kuma kuka zo kuka saka shi cikin yan kwamiti wallahi sai ya harba aqidar ku duk inda aka zo taro yana gaba kuma aqidan nan ta maguzanci bai ba a gusar da ita ta hanyar ilmantar da shi ba to sai ya bata aqidojin mutane mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu ai kowa san kissan Musa Samiri Musa Samiri ba ma guje ne shi ma zamanin Annabi Musa ya zo musulunta da ya zo musulunta kafin Annabi Musa ya je ya karbo sakon da za a zo a fara karantar da su jinin maguzancin nashi ya tashi nan da nan ya tattara gwalagwalansa aka narke aka yi musu dan maraki ya ce haza ilahukum wa ilahu Musa fa nasiya wannan ai shine Allah naku ku da Musa mantawa ya tafi wai neman Allah ga Allah nan shikenan sai suka ci gaba da shike ya kira musu mandirai aka zo ana kada mandirai gangan gangan gangan ana kewayawa shikenan shine Allah ya ce wattakhadha qaumu Musa min hulliyihim ijlan jasadan lahu khuwar mutanen annabi Musa suka ɗibi gwalagwalansu suka narke suka kera ɗan maraƙi in sun tsikare shi ko sun zungure shi sai rinka kuka irin na ɗan maraƙi Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ba sa ganin wannan ɗan maraƙi zai iya magana da su balle shiryar da su hanya ta gari ittakhazuhu wa kanu zalimin Allah ya ce sun dai ɗauki wannan ɗan maraƙi suna bauta mai sun zama azzalimai wannan shine mutum na farko da ya fara kawo kiɗan mandiri a duniyar nan to daga nan ne kiɗan mandiri ya shigo cikin addinin annabawa duk inda aka buga sai ga kiɗa ya shigo cikin addinin annabawa asalin wannan maguzanci da Musa Samiri ya ainihin zo da shi cikin addinin annab Musa saboda addinin annab Musa dama annab Musa da ya zo sai ya ainihin zo da abin da Allah ya aiko shi annabi Isa alaihi salatu wasalam shine ya cikasa wasu abubuwa na daga ainihin addinin annabi Musa din ya sauƙaƙe wasu abubuwa sai zama addinin yahudanci da na nasaranci akwai tarayya tsakaninsu to ana nan kuma sai waɗannan kiristoci da yahudawa suka fara tuba suna shigo cikin addinin musulunci to shine aka zo aka kawo waɗannan mandirai da sauransu shi jallalai da kuma tafsirin al-imam al-qurtubi da kuma tafsirin raddul azhan na malam abubakar mahamudu gumi idan ka lura da waɗannan bayanan sai ka ga cewa ashe da zarar mutum ya musulunta to ai marmaza a karantar da shi addinin musulunci kuma kada a saka shi gaba a cikin manyan musulmi don annabi ya kawo sharaɗa ya ce jahilai manyan jahilai waɗanda suke suna cikin kafirci jahilai ne sai suka zo suka tuba annabi ya ce in suka shigo musulunci sai a mai musu da mukamin su na girmamawa amma sai ce idza faqahu idan sun fahimci addini sai in sun yi karatu in ba su yi karatu ba su zauna can ko mai sharan masallaci ka ku bashi ko sharan masallaci kuka bashi zai rinka jin yana da mukami ya zauna can an kira sallah ya zo in an yi ikama shi kenan ya bari ya koyi addinin musulunci tukuna don mai ahalar ya kawo ka'ida ai fiqhiyya al-islamiyya yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi hasharan masallaci akwai ka'ida akai in baka sani ba bai halatta maka kai ba to daga haka shikenan mandirai suka zo suka shigo cikin musulunci to a cikin addinin musulunci ina son jama'a su fahimta bautar gunki shine abu mafi muni a wurin Allah amma game da hukuncin kyama da shari'ar musulunci ta yi wa duk wani abu da yake saban Allah ban san abin da shari'ar musulunci ta kyamata irin mandiri ba domin malaman musulunci sun haɗu akan cewa in aka je ƙasar da take ta kiristoci ce aka ce ta da yaƙi in aka samu wata coci fuskar ta yi daidai da alƙibla sai a share ta a ci gaba da sallah a fitar da gumakan da ke ciki malaman musulunci suka sake haɗuwa akan cewa wurin da ake bautar gunki da larura za ta kama ka ko bukata ka yi sallah a wannan wuri sallar ka ta yi aka ce ko da ba larura kai sai a ce sallar ka ta yi amma ka aikata makaruhi amma ba su ce sallar ka ta ɓaci ba saboda annabi ya kasance yana sallah a ka'aba lokacin da gumaka kuma sallar annabi ba ta ɓaci ba sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan amma mandiri malamai suka ce idan aka sake aka buga mandiri a masallaci ko a wani wuri suka ce sai an rusa ginin da ke wannan gurin sai kuma an haƙe ƙasar da ke wannan wurin an kawo wata an cike an mai da ginin sannan za a yi ibada Allah ya karba shi yasa idan aka kaɗa mandiri a masallaci to sai an rusa wannan masallaci an haƙe shi an cike wurin an zo an kawo sabuwar ƙasa an yi gini sannan za a yi sallah Allah ya karba wannan magana tana nan a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj al-maliki al-misri malaman ƙasar nan ba su da waɗannan littattafai ne a to dan menene suke kiɗa mandiri har suke faɗan wai ana kai mandiri gidan suna wai a masallaci za a turke shi ma'ana bid'a tana korar bid'a kenan kuma ana ƙara tabbatar da abin da ba a so din shine ake tabbatarwa to ijma'in malaman fiqh wannan magana tana nan a cikin littafin al-madkhal na ibn al-hajj mun fahimci wannan da kyau jama'a to Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa innahu lam yamut annabi yace wannan mutum bai mutu ba qala jabiru dan samura yace faraja'a sai wannan makoci na wannan mara lafiya ya koma fasiha alaihi sai aka sake fasa wannan mara lafiya kuka fa qalat imra'atuhu sai matar shi tace in talik ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbirhu tafi ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya mutu dai a yanzu فقال الرجل sai wannan mutum shi makwabcin kenan da aka ce tafiya gaya wa annabi sai ce Allahumma la'anhu Allah ka tsine mishi albarka ya la'ance shi ma'ana ya ga wani saban Allah tare da shi kenan gashi a halin zai mutu qala summan talaqa jabiru yace sai wannan makwabci bayan ya tsine wannan mara lafiya sai ya tafi fara'ahu qad nahara nafsahu bi mishqasin sai ya je ya same shi ya ainihin soka wa kanshi almakashi ya kashe kanshi kenan ko fantalaka ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu annahu mata sai wannan makwabci ya koma ya gaya wa annabi cewa tabbas yanzu wannan mutum ya mutu fa qala sai annabi ya ce wa ma yudrika ya kai ka gane ya mutu qala sai ya ce ra'aituhu yanharu nafsahu bi mishqatin ma'ahu almakashi na samu tare da shi yana ta takawa kanshi yana ta takawa kanshi har ya kashe kanshi qala annabi ya ce anta ra'aitahu kai ka ganshi da idanka قال نعم سيتي إي قال سي النبي يتي إذن لا أصلي عليه تو بزن يمشي صلى قاوة بكين تندي يا كشكنش mun fahimci wannan da kyau jama'a to kaji shi yasa babu kyau ka kashe kanka addu'a ma kai addu'a ka ce Allah ya kashe ka Allah ya dauki ranka aka ce ba kyau sai dai ka ce ya Allah wannan rayuwa in akwai alheri ka rayar da ni in babu alheri ka dauki raina amma ka ce kawai Allah ya dauki ranka aka ce ba kyau mun fahimta sai kayi waɗannan tsari na addu'a ɗin to kun ji gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan la usalli alaihi ba zan yi mishi sallah ba akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi bi hadha tamam da wannan ciko cikon riwaya da yace qala na'am qala idan la usalli alaihi to inda yace qala idan la usalli alaihi dinnan wannan riwayar abu dauda ne yau ta sauran malaman da za a zo a faɗi su ba a samu wannan a cikin riwayar su ba mun fahimci wannan ko yadda waɗannan riwayoyi suke faruwa shi annabi zai faɗi hadisin gaba ɗaya ne wani lokacin to sahabi kuma ya zo yana karantar da hadisin gaba ɗaya to ɗalibai wannan na cikin ji sai ya tashi wannan ko ya tafi fitsari ko face majina kafin ya dawo malam ya gama wannan hadisi saboda haka shi iya inda ya ji kawai ya rike wani kuma ya tsaya ya ji hadisin gaba ɗaya to shine zaka ji an ce wani ya kawo shi da cikakken lafazi wani kuma an samu rage a nashi bi isnadin sahihin ala sharti muslim abu dauda ya fitar da wannan hadisi da isnadi kyakkyawa ingantacce a bisa sharatin muslim وأخرجه مسلم الإمام مسلم يفتد أن حديثي أتكن جزء أكو شافي نفس شدا مختصرا أتكيتي وكذا النسائي وهكا الإمام النسائي أتكن مجلد نفرقو شافي نتالي بيو دا سبعين دا ترى والترمذي دا الإمام الترمذي أتكن مجلد نبيو شافي نتالي إيدا ستين دا تايا وابن ماجا دا الإمام ابن ماجا أتكن مجلد نفرقو شافي نتالي هدو دا همسن دا بيار da ɗari hudu da sittin da biyar wal hakim da al'imam al-hakim a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari uku da sittin da hudu wal baihaqi da al'imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na sha tara wa tayalisi da abu dauda tayalisi a cikin lamba hadisi na ɗari bakwai da saba'in da tara wa ahmad da al'imam ahmad a cikin mujalladi na biyar shafi na tamanin da bakwai da shafi na casa'in da ɗaya da shafi na casa'in da hudu da shafi na casa'in da shida da shafi na casa'in da bakwai da shafi na ɗari ɗaya da biyu da shafi na ɗari ɗaya da bakwai muhammad nasiruddin al-albani kenan duk waɗannan ya karance su waɗannan littafan baki duk ya karance su mu ana nan ana karatun da la'ilil sharrati bambance lamba da shafi a sai in ka duba ka koma kai ma idan ya kafa hujja an zaka gane mujalladi ne ko juz'i sai in ya kafa hujja kai ma ka koma ka duba ba haka baka iya ganewa kwarai da gaske wa qala at-tirmidhi a'a al-imam at-tirmidhi yace hadha hadithun hasan wannan hadisi ne mai kyau mun fahimta ko sai yace wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha Allah ya ji kan imam at-tirmidhi da gafara al-imam at-tirmidhi shine malamin hadisi na farko daga cikin malaman da in suka kawo hadisi sai kuma su zo sai su kawo maganganun malaman fiqhu shi yasa in zaka karantar da Tirmidhi ko zaka karanta shi to da dama ba ma sai ka duba sharhi ba sai dai ka duba dan ƙarin neman haske kawai amma in dai ra'ayoyin malamai ne to Tirmidhi in ya kawo hadisi sai ya magana game da ingancin hadisin ko rashin ingancin shi to dan haka malamai aka samu wani babban malami ya littafi almuwazana baina sahihaini wa sunan Tirmidhi wato gwaji tsakanin Bukhari da Muslim da kuma sunan Tirmidhi to sai Tirmidhi dai tabbas an san bai kai ingancin waɗannan ba amma amfani fa ga ɗaliban ilimi to tirmizi ya fi bukhari bukhari sai malamai amma tirmizi ɗan koyo zai iya fahimtar shi saboda zai kawo hadisin ƙarshe sai zo ya faffasara maka wasu abubuwa ya kawo maka fiqhu kaga zaka fahimta amma bukhari sai ya ce maka babin kaza sai ya kawo hadisin kuma sai ya shiru kuma bukhari yana kafa hujja ne talwihan la tasrihan ba kai tsaye yake kafa hujja da hadisi ba yace saboda ilimi shine a yi maka ishara ka fahimci abu ba sai an fito da shi karara ba ilimi kenan in aka ce wannan fari ne aka ɗaga shi ka gan shi fari ai wannan babu wani abin nan amma abin da sai ka bincika ka fahimto sannan fari ne to kaga ta hanyar ilimi to shi yasa bukhari sai ya ce babin da ke magana akan cewa shin ya halatta a yi sallah da riga wadda yake mai hoto a jikinta ko kuma wadda yake da cross mutumin da ya sanya cross na kiristoci a wuyan shi ya sallah ya halatta ko bai halatta ba sai ya kawo maka hadisi annabi ya yi sallah da wata riga mai hotuna a jiki da ya gama sallar sai ya cire wannan riga ya ce a je a mayar wa wanda ya kawo mai kyauta bai santa a kawo mai mara zane mara hoto to bukhari sai kafa hujja da wannan hadisin sai ya shiru to shin anan ya fito da mas'ala karara to kaga sai malamai kenan to malamai sai su fahimta ai bukhari anan ya kawo ne ka bincika ka gwada iliminka sallah ta inganta ko bata inganta ba ta inganta dan da bata inganta ba da annabi ya sake to tunda annabi bai sake wannan sallah ba to sallah ta yi kenan to amma kuma ai a cikin wannan magana a cikin wannan babin ai a cikin wannan hadisin babu hadisin da ya tabbatar da hujjar cross kuma ya halatta cross ko bai halatta ba sai bukhari yake nuni ga cewa ai kamar yadda aka taba bautawa hoto a zamanin da ai ana bautawa cross ko to hukuncinsu ɗaya ne to idan kai sallah da riga mai hoto sai a ce sallar ka ta yi amma dai ba a so haka ba to da wani dalili zai sanya ka ka sanya cross Allah ya kiyaye sai a ce sallar ka ta yi amma sallar ka bata ɓaci ba a tarjama tarjama za ta to ai sai malamai din da haka Imam al-Bukhari kenan eh mm. mm. i su suka fi yawa ma wani na tambayar ne tirmizi da yakan ce haza hadisun hasanun ko haza hadisun hasanun sahih shin yakan yi wannan magana kuma ya zama kuskure ko to eh shine na ce kuskuren ma wani lokaci ya fi yawa saboda malaman hadisi sun saka imamu tirmidhi yana daga cikin waɗanda ke da sakaci wajen inganta hadisi al-imam tirmidhi al-imam ibn hibban al-imam al-hakim al-imam ibn khuzaima waɗannan malamai guda hudu da na lissafa to malaman hadisi ba sa dogaro da ingantawarsu dan ibn hibban ya ce haza hadithun hasanun sahih ko hadithun sahih sai ya ce a mu bincika tukuna amma bukhari in ya ce sahih alhamdulillahi rabbil alamin imam al-bukhari kenan to shine sai yake cewa wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha malamai masu ilimi sun yi sabani game da wannan matsala shin ya halatta wanda ya mutu yana saban Allah a mai sallar gawa ko bai halatta ba fa qala ba'dhum wasu malamai suka ce yusalla ala kulli man salla lil qibla duk wanda ke kallon alqibla yake sallah to in ya mutu za a yi mai sallar gawa to amma a karkashin wannan magana ta su suma to mutumin da shi kuma bai sallan fa gashi musulmi to ai shi kuma ba za a ce yana daga cikin sallah lil qibla din ba shi bai fuskanta al qibla ya sallah to amma suka ce in dai mutum na sallah to duk saban da yake za a yi mishi sallah wa ala qatilin nafs haka wanda ya kashe kanshi haka wasu malamai suka ce mazhabi na farko kenan wannan ba hadisi bane jama'a dan wasu mu ba su san hadisi ba dan wani sai ya ce ai hadisi ne an ce duk wanda ke kallon gabas yake sallah haka ake ta tataɓurza da mutane fiye da shekara goma sai mutum ya ce akwai hadisi a nilal autar annabi yana sakin hannu a sallah sai ya buɗo maka sai ka ga surutai ne kawai ba hadisi ba sai ka ce yanzu wannan ne hadisi sai ce eh sai sai ka ce sannu dan kama kenan cikin sunan wani gari a ƙasar katsina wa huwa qawlu sufyan as-sauri yace haka sufyan as-sauri ya faɗi wa ishaq da ishaq ibn rawiya wa qala ahmad al-imam ahmad yace la yusalla la yusalli al-imam ala qatil an-nafs wanda duk ya kashe kanshi bai halatta liman ya mishi sallah ba mun fahimta wan eh kamar yadda wancan hadisin ya nuna wa yusalli alaihi ghairul imami amma wanda ba liman ba zai mai sallah sai a je a samu yan tarkacen irin waɗannan yan iska sai a tattara ma'ana karuwa ce ta mutu shikenan sai a samu wani dan daudu mai yiwa da ya taba yin bagadadi da kawai sai a ce wuce kai mishi sallah ce to gafata malam ya zan yi ya ce duk yadda kai ai daidai ne ba shikenan ba wa qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya ya faɗi fil ikhtiyarat a cikin littafin shi ikhtiyaratul fiqhiyya shafi na 52 ai ibn taymiya wannan gaba ta yi mana kaɗan mai bayani akan shi ƙetarewa za mu bayani akan ibnu taymiya za mu zo mu samu gaba kowane malami muka zo muna kawo tarihin shi ko to ibnu taymiya lokaci ya ƙure mana wallahi ba za mu iya ka tarihin shi yanzu ba don ibnu taymiya wato in garman malami ne awa ɗaya ya kamata a bashi mun fahimci wannan ko ibnu taymiya ai kwarai kasar za a yi wata ran ai tarihin ibnu taymiya ɗaya bayan ɗaya a feɗe shi don ibnu taymiya malaman musulunci sun shaidar da cewa bayan mutuwar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da al-imamu ahmad har yanzu ba a sake samun mace ta tsuguna ta haifi ɗa irin shi ba mun fahimci wannan da kyau ko to ibnu taymiya wannan wannan taymiya da ake cewa kakashi ce wata kakashi ce ba wai baban shi bane a'a wata kakashi ce can ta sama aka ce babanta zai tafi aikin makka yana kan hanya sai ya zo wata anguwa mai suna taima sai ga wata baiwa kyakkyawa farasol sai ce Allah ya sa in koma gida in samu matata ta haifar min ya irin wannan kyakkyawa yana komawa ku sai ya samu ya dawo aikin hajji an haifa mishi ɗaɗin kyakkyawa sai ya sa mata taimiya ma'ana wadda ya gano irinta a taima'u daga na aka samu sunan taimiya ɗin to sai ta zama malamar hadisi ke tana zama tana karantar da hadisi to da ibnu taimiya ya taso sai ya gaje ta sai aka ga cewa a danganta shi ga waccan kaka tashi ta sama yafi to amma sunan shi ahmad dan abdul ahmad dan abdul halim dan abdul salam dan taimiya ad-dimashqi al-harrani rahimahullahu yawa ya ukta harun can cikin suratu maryam kaga maryam ba ƴan uwar shi bace amma hali ta biyo to wannan littafi ikhtiyaratul fiqhiyya fa ba ibnu taymiya ne ya rubuta shi da hannun shi ba a'a malami ne ya zauna ya tattaro littattafan ibnu taymiya na fiqhu shine ya tsuntsunto waɗannan maganganu ya zo ya hada su sai aka fitar da shi mujalladi guda haka shine ikhtiyaratul fiqhiyya zababbun maganganu da aka zabo cikin maganganun ibnu taymiya mun fahimta hatta ita kanta majmu'ul fatawa kubra ba ibnu taymiya ya zauna ya rubuta ta da hannun shi mujalladi 37 ba amma littattafan da fatawoyi da ya rubuta ne Allah ya ji dan sarki Faisal sarki Faisal shi yau musulmi wannan aiki Allah madaukakin sarki ya kai rahama da gafara a kabarin shi kuma wannan gwamnati ta Saudi Arabia shi yasa mu muna faɗe da harshen bakin mu duk wanda yake zagin su Fahad zuciyar mu tana kuna akan haka saboda mu sun taimaka wajen yada aqidar mu a duniyar musulunci shi yasa duk wani abu da za su yi sai mu ce Allah ya yafe musu sarki Faisal shi ya kira wani babban malami mai suna Al-Qasim ya ce algafata malam ina son ka tattara min littattafan ibnu taimiyya gaba ɗayansu zan sa a buga su wannan malami ya ce zan iya wannan aiki a da amma a yanzu na tsufa ba zan iya ba ya kamata in samu wani mai taimaka min sai aka ce to wa kaga ya dace da ya taimaka maka sai ce ina da ɗa mai suna muhammad allah ya gafarta malam kenan saboda haka aka ɗauke shi da shi da ɗan shi aka ɗauki nauyinsa aka ce su tattara waɗannan littafai shi yasa duk majmu'ul fatawul kubra za ga an sa jam'u wa tartib alqasim wabnuhu muhammad su suka hada da dan da uban suka tsaya suka yi wannan aikin mujalladi talatin da bakwai wannan sarki faisal yasa aka buga wannan littafi kyauta ake raba shi tun fiye da shekaru nawa wajen shekara talatin kyauta ake raba shi ya zo ya ƙare yanzu fahad ya sake sa aka buga kofi billions ba ma miliyan ba fa billions duk inda ka gama jumu'ul fatawar kubra a duniyan nan kyauta ta fito da ta zo ƙasar ku ne ta zama kuɗi amma su kyauta suke bada ita in ka je haka za a damo maka ita sai dai wani ya taya ka kwali biyu mujalladi talatin da bakwai kyauta ake bayarwa karatu kuma gashi nan komai akwai a ciki ibnu taymiya eh Allah ji kan ibnu taymiya da gafara to shine ibnu taymiya yace wa man imtana amina salati ala ahadihim wanda di yaki wa yaki yin sallah ga ɗaya daga cikin waɗannan ya'anil qatila albani ya ce wato ibnu taimiyya yana nufin wanda ya kashe kanshi wal ghal da wanda ya satar ganima wal madina da wanda wannan al madina mai cin bashi iyakar kalmar kenan ba al madinatu bace ba takuri a gaba dan kada wasu su ji a kasa da wata ran su rudu an sa alif da lanjaye da munjaye da dal da ya da nun guda al madin mai cin bashi to kin yi wa waɗannan sallah allazi laysa lahu wafa'un wanda ya ci bashi kuma bai da abin biya zajaran li amsalihi an misli fi'lihi kana hasanan wanda ya yi wa waɗannan sallah saboda tsoratarwa ga irin wannan mutum to wannan abu nashi yayi kyau ma'ana kai liman aka kira ka kai wa wanda ya kashe kanshi ko wanda ainihin ya sata gwamnati ko wanda ya ci bashi bai da halin biya an aka kira ka kai mai sallah in ka ƙi yin sallar saboda tsoratar da masu hali irin nashi to ka kyautata ibnu taymiya yace wala wimtana fi zahir da a zahiri mutum zai ƙi wa irin waɗannan sallah wada alahu fil batin amma a ɓoye mishi addu'a tunda ba kafiri bane a sarari ka ƙi mishi sallah amma a ɓoyen ka koma ɗaka ya Allah Allah ka ji kan wani Allah ka ji kan a ɓoye kenan mun fahimta liyajma a bainal maslahataini dan ya haɗa maslahohin guda biyu kana aula min tafwiti ihdahuma yafi da ya watsar da ɗaya daga ciki kaga an samu maslaha maslaha ta farko ya zama wa'azi ga yi waɗannan masu yin halin saboda kin yin sallah maslaha ta biyu kuma ya mishi addu'a a ɓoye kuma za ta je gare shi insha Allah ibnu taymiya kenan ba dai fiqhu ba kan ibnu taymiya ya gashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi mun gane wannan ko to shi yasa ibnu daqiqil id yace na je makarantar ibnu taymiya sai na samu ibnu taymiya wani irin malami ne wanda yake dukkan yan kungiyoyi da mazhabobi da addinai suna zuwa su saurari karatun shi yace naga kiristoci naga yahudawa naga yan shi'a naga yan dariƙa naga hanabila naga malikiya naga shafi'iya naga zaidiya naga duk wata mazhaba yace sai in gansu sun zo sun taru kowa da biro a hannun shi yana daukan jawabi mazhabar ka ce amma ibnu taymiya ya fi ka sanin ta kai kana nan kana mazhabanci da kimemar nadi baka san mazhabin naka ba sai ka ji ibnu taymiya shi ya san wannan tuni الثالث حديث نأكو عن زيد بن خالد دقى زيد بن خالد حديث امتناء النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال حديث نند مكرن تا أبايا وند النبي يكيوا وند يسات دوك يرغني ما تنن صلى أنغانيكو وقوله لأصحابه النبي يكيوا صحبانشي صلوا على صاحبكم كيوا أبوكين ناكو صلى إن صاحبكم غل في سبيل الله saboda abokin naku yayi sata a cikin ainihin dukiyar Allah mun fahimci wannan ko to to me ce dukiyar Allah din ai ita ce ta ganima ko ma'ana talakawa na da haƙƙi akai akwai ayyuka kuma da za a yi na Allah haka dukiyar gwamnati dan me zaka je ka saci dukiyar gwamnati in ka saci dukiyar gwamnati ka zo ki gina masallaci kayi aikin banza baka da lada in ka saci dukiya haram ka je kai aikin hajji kai aikin banza in ka biya wa uwarka ko ubanka kudin aikin maka duk aikin banza kai duk abin da kai baki ɗaya tunda dukiya ce ta sata tana nan a wuyanka sai ka biya ta ya kamata duk wanda yake aikin gwamnati ya san ya ci naira ɗaya wallahi tallahi ya je ya biya ranar kiyama ba a biya da naira ko da wazo biya ladanka za a kwashe a biya ba ka da lada ka zama matsiyacin lahira kenan a rinka ɗibo zunuban talakawa talakawan nan na zariya aka ce za a zazzage zunubansa a kanka ai ka san ka shige wuta shikenan ba ma kai ma ka san ba za ka ɗaga ba eh a da anan ma waye zai yafe maka anan ma ko da zaka fito kace ku yafe min jama'a zan ce a'a yanzu wata tana nan da yunwa za ta kwana wani yana nan da yunwa zai kwana eh to ina yalla bai ina dagaci ina sarki ina gwamna duk waɗannan baki ɗaya Allah zai tambaye ku manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa an bashi kiwo kuma kowa zai bada jawabi har kai da kake gidanka sai an tsaye da kai an yi maka tambaya akan mutan gidanka ke ma uwar gida haka kai ma yaron gida haka kowa mas'ulun an ra'iyatihi kai ma gwauro mas'ulun an ra'iyatika ka iya cewa ai kai gwauro ne baka da kowa ai kana da kanka ko to mas'ulun an nafsika inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa akhrajahu ashabus sunani bi sanadin sahihin yace malamai waɗanda suke a abin nan sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da baihaqi da darumi da daraqutni da sa'id ibn mansur sune ake cewa ashabus sunan sun ruwaito wannan bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci alama sabaka bayanuhu inda al-mas'alati sabi'a wal 50 akan bayanin da ya gabata a matsala ta hamsin da bakwai a matsala ta hamsin da bakwai bayan ya kawo cewa wannan hadisi ya inganta ya ce daga baya amma ya gano akwai matsala a cikin ingancin hadisin shi yasa a lokacin ba manta ba sai da nazo da littafin shi da ya kafa mana hujja da shi irwaul galil muka karanta a ƙarshe tabbatar da cewa wannan ainihin hadisi da'isi ne الخامس hadisi na biyar. المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه mai bashi wanda ya zama bai bar dukiyar da dukiyar da za ta biya mishi bashin shi ba wannan za a iya mishi sallah ana bin shi bashi ya mutu kuma ba dukiyar da za a biya za a iya mai sallah wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salata alaihi fi awwalil amr farkon musulunci ne annabi in aka kawo ka ana bin ka bashi ka mutu babu halin biya annabi sai ya ki maka sallah amma lokacin da Allah ya yalwata shi sai ya ce daga yau duk wanda ya mutu ana bin shi bashi ya zo manzon Allah zai biya wanda ya mutu yana da iyali ya zo manzon Allah zai ci da su wanda ya mutu yana da dukiya ya je manzon Allah ko ushraka baya so ba abin da manzon Allah yake so wurin ka sallallahu alaihi wa sallam wa fihi ahadith eh na'am akwai hadisai akan haka الأول حديثي نفرق عن سلمة بن الأكوى دقى سلمة عن أكوى قال يتي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة منا زوني أورن النبي سيأكا كاوة تقاوى فقالوا سي صحبي سكتي صلي عليها يا من زان الله كتاشك يوانا قاوى صلى فقال سي النبي يتي هل عليه دين ashe bashi abu ne mai muhimmanci a sa ido a kan shi gashi sallar gawa ka tashi kai mai sai ce ana bin shi bashi kalula suka ce a'a qala sai yace hal fa hal taraka shay'an to ya bar wani abu na dukiya qalu la sai suka ce a a fa salla alai sai tashi mai sallah ba yabo ba fallasa bai da ko kwabo kuma ba abin shi bashi dama annabi yawa bilal wasiya yace in zaka iya ka mutu baka da ko sisi bilal da ya samu kuɗi sai je biya bukatar shi sauran sai bada sadaka kaji imamul muttaqi na din kenan mun fahimci wannan ko in ba annabi ba waye zai umarni da wannan kuma zuwa za su iya cika wannan umarnin kai da kai in ba su habbai ba kai yanzu a ce ka karka mutu kullun tattali ma kake ka mutu ka bar kuɗi da yawa sai yasa ma baka ci sosai wai dan ka bari sosai eh wani abin da yasa bai ci kenan wai dan ya bari kuma baka san abin da zai biyo baya ba summa utiya bi jinazatin ukhra fa qalu ya rasulullahi sai aka zo da wata gawa sai sahabbai suka ce ya manzon Allah salli alaiha ka tashi kai wannan gawa sallah qala annabi yace hal alaihi dainun ana bin shi bashi qila na'am sai aka ce i qala fa hal taraka shay'an annabi yace ya bar dukiyar da za a biya bashin qalu sai suka ce salasata dananir ya bar dinari uku qala mai riwaya yace fa qala bi bi asabihi salasa kayyatin sai annabi ya haka ka gani ishara a larabci ana cewa qala fa qala bi asabi asabihi sai annabi ya haka da yatsin shi amma mai riwaya sai yace sai yace haka da yatsin shi ishara tana zama magana أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مهزون ولم تتكلمي فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب المتيم أي wannan kuwa san abin da aka ce ko an shafa dan shi imrul qais ne yake cewa wai budurwar shi wai ya je ya je wurin ta tadi sai samu iyayenta su ne mata fada tana cikin bakin ciki to shikenan da yayi mata magana sai ta sigina da ido sai ce fa aikantu sai na tabbatar da anna tarafa kad qala marhaban idan nata ya ce mun ne maraba lale bil habibil mutayyam da masoyi wanda dama wurin ka zan je aka hana ni imrul qais kenan amalahu allah bima yastahiq duk wannan daukakar tashi annabi ya ce mutum ne mashhuri duk duniya an ji shi amma ranar lahira Allah zai manta shi a wuta saboda ba ma guje ne dan ka gane cewa duk karatunka duk fasaha kan baka bi manzon Allah ba wuta zaka tafi mun fahimci wannan ko ranar kiyama kafirai za su zo suna cewa law kunna nasma'u aw na'qilu da muna jin magana da muna da hankali ma kunna fi ashabis sa'ir da mu zama cikin yan wuta ba fa qala bi asabihi salasa kayyatin sai annabi ya haka da hannayen shi yace jaka uku kayyat asalin kaita abu to amma anan ya zo da ma'ana kayyat kamar ka san bahaushe yana cewa jaka ko naira 200 ba sai a ce jaka ba to kamar misali a ce naira ɗari shida su suka ce naira ɗari shida sai annabi ya ce jaka uku fa salla alaihi sai annabi ya tashi sai ya mishi sallah tunda yana da kuɗin biyan bashi kenan ko summa utiya bisalisi sai aka zo da mutum na uku fa qalu salli alaihi sai suka ce ya manzon Allah ka tashi kai mai sallah qala annabi ya ce hal taraka shay'an ya bar wani abu ne qalu la sai suka ce a'a qala hal alaihi dainun ana bin shi bashi qalu salasata dananir eh ana bin shi dinare uku kaga wancan ainihin shi yana da kuɗin biya wannan kuma gashi ana bin shi qala sai annabi yace sallu ala sahibikum mutanen madina ana ce da shi abu qatada sai yace salli alaihi wa dainuhu ka tashi kai mai sallah manzon Allah bashin shi ya dawo kaina fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai mishi sallah akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan a cikin juz'i na uku albani yana kafa hujja ne da bukhari wanda ahmad shakir ya ta haƙiƙi da tashihi yasa juz'i juz'i tara ne wannan juz'i tara ne mujalladi uku ba mai mujalladi hudu wanda ya fi yawa a hannun mutane ba yanzu juz'i na uku shafi na 368 da shafi na 369 da shafi na 374 wa Ahmad da al-Imam Ahmad mujalladi na hudu shafi na 40 da bakwai da shafi na 50 wa ziyadatu lahu wannan kari da aka samu da yake qala fa qala bi asabihi din nan yace ta Imam Ahmad ce warawa minhu an-nasa'i al'imamun nasa'i ya ruwaito wani ɓangare na daga wannan hadisi a cikin mujalladi na farko shafi na 278 alkissata salisa kissa ta uku ɗin wadda ta zo da magana akan abu da mun fahimci wannan ko to al'imamun nasa'i ya ruwaito wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe insha Allah